وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون a lokacin da kafirai suka gaza tunkarar gaskiya da hujja suka yi majuna wasici da cewa kada ku saurari wannan alkur'anin da muhammad yake karanta maku kada ku yi biyayya ga abin da yake cikinsa ku yi ihu ku ɗaga muryoyinku yayin da yake karanta shi wataƙila kwaye nasara a kansa ta hakan sai ya daina karanta shi ya daina kira zuwa gare shi sai mu huta da shi